قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين sai annabi Nuhu ya ce wa manyan mutanensa, Ni ba ɓatacce ba ne, kamar yadda kuke riyawa, domin dai ni ina kan shirya ne daga Ubangijina, kuma ni manzo ne zuwa gare ku, daga Allah Ubangijina, Ubangijinku, Ubangijin talikai gaba ɗaya.